wa'adin dawowa aiki litinin dinnan ga malaman jami'a ko ɗaukar matakin ba sani ba sabo daga gwamnati bai sanya ƙungiyar asu rawa ko fidda sanarwar gara dai mu koma aikin nan shugaban hukumar jami'o'in farfesa julius okoji ya ce mai da wa'adin zuwa litinin dinnan don a bawa malaman damar jana'izar tsohon shugaban ƙungiyar ne farfesa festus ya yi kuma duk malamin da bai dawo ba bayan wucewar wa'adin nan ba zai samu albashi ba dan hukumar kula da jami'ar abubakar tafa balewa ta bauchi yariman muri ya ce za su bi dabarar gani yawan malaman da za su dawo aiki kafin ɗaukar matakin gaba. Idan mun ga namba ya kai, Senate na University ita take da hukuncin rufe University da buɗewa. ba doka daga wani wuri ba. Nambobin wa'inda suka yi sanin su ne Senate za ta kira su su dawo su kama aiki. abinda nake su don Allah su kai hankali da tunani nesa kuma cikinsu ko su ko gwamnati kowa zai iya kai magana na a gaban kotun ma'aikata a zauna a dubi magana na don babu abin da ya wuce bi ta hanyar lalama da ta hanyar shari'a sai dai dan siyasa kuma masanin tattalin arziki Aminu Kurfi na ganin matsa malaman lamba zai sa a rasa su ne ma gaba daya ina kira ga gwamnatin tarayya wannan ministan ta dauke shi daga bangaren ilimi ta kai shi wani wuri inda ya cancanta shi ni ban yadda ba ko ban ce ba a kore shi kila shugaban kasa na son su. tun da yana son su sai kai su wurin da ya cancance su wurin mai ilimi sai mai ilimi yau aminu mutum ya kai har matsayin ministan ilimi a ce bai da ilimi ya ba ga kamar kai ma ka wuce gona da iri wajen su kasa ni ban ce bai da ilimi ba in dai najeriya yi karatu cikin waɗanda ya ba kwana bakwai akwai kila malamin shi ka ga shi ilimi misali kamar ni akwai malami na professor galadanci na bangaren tattalin arziki kasashe da yawa ke neman shi in ka ce su tahi hadarin da nake ganin najeriya ta ta kara faɗawa da su za su samu ayyuka wurare da yawa. A yayin da wannan ke faruwa wata tawagar matasa daga karamar hukumar Akku a jihar Gombe sun yi taro a Abuja don nuna goyon baya ga sarkin Gombe Shehu Usman Abubakar da ya buƙaci shugaba Jonathan ya kauro da jami'ar tarayya ta kashe da zuwa Gombe. Yusuf Lamido Cikaire shine kakakin matasan. Mutanen da suka yi maganganu a kai suka nuna rashin jin daɗin su bai cancanta ba gare su su kama sunan mai martaba Lamido Gombe su aiban tashi wannan ya saba da tarbiyyar mu ta addini da tarbiyyar da yake shar'anci a kan mu na yi wa mu biyayya. Da za a ɗauki jami'ar ba su ake shawari da su a ɗauki jami'a ba a ce za a ɗauki jami'a ba ana maganar canja mata mazauni ba mu ba mu ga aibin haka ba tunda dama ba an kai jami'ar don cancanta ba ne alfarma ne wani zai roki alfarma a masa balle mai martaba sarkin Gombe ya kai a masa saboda haka mun goyi baya a masa abin da yake so a masa mun goyi baya a masa a kasar Gombe ya kai a masa darajarsa ya kai mu mun gamsu da haka sai dai wani dan siyasa Garba Tela na ganin barin jami'ar a inda take yafi a ala raba kayukan mutane kawai wanda ba to don jihar kawai tana da university biyu a sake ɗauko ta kuma a sake haɗa ta a local government ɗaya ina ganin ba ci gaba bane kuma ba gwanin gwaninta bane ga irin wannan tsarin da jama'a suke nema a jihar su don ci gaban su ko kuma mulkin mulukiya ne wanda ya samu mutane a jihar Gombe shine ba mu sani ba inda muka sa gaban mu har yanzu. Jihohi da dama dai a halin yanzu a Najeriya na da jami'oyin tarayya da na jiha da akan kan sauƙaƙa samun ilimin jami'a ga masu ƙaramin ƙarfi. Nasiru Adamu Alhikaya, Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.